tara da casa'in da tara dan bude darasinmu na farko a wannan masallaci mai albarka a nan titin ungogoron a nan kanan mu ta gabu dan buɗe darasinmu na farko a cikin littafin riyadu salihin littafin riyadu salihin littafi ne wallafar shehun malami al-imam al-allama abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi ɗaya daga cikin manyan malamai da suka yi fice a fagen ilimi daban-daban kamar ilimin hadisi ilimin tafsiri ilimin fikihu da sauran bangarorin ilimi na addinin musulunci wannan bawan Allah an haife shi hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na da shekara ɗari shida da da talatin ɗaya wato bayan hijiran manzan sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wani gari da ake kira Auran kudu da birnin damascus can kasar syria a yau kamar yadda na faɗa ya yi a fagen ilimi daban-daban kuma ya yi wallafa a littattafai daban-daban kaɗan daga cikin littattafansa akwai shirkin da yawa littafin sahihu muslim na imamun nawawi baya da haka akwai littafin al-majmu' sharhi na littafin al-muhazzab wanda yake kunshe da bayanai kan fiqhu a cikin mazhabar Imam Shafi'i da sauran mazhabobi na malaman sunna kamar littafin al-muhazzab al-Malibi kamar littafin Riyadu Salihin kamar kuma littafin al-Arba'un an-Nawawiyya wato littafin Arba'un hadith kamar kuma littafin at-Tibyan fi adab hamalat al-Qur'an wato ya yi fice a fagen ilimi daban-daban kamar yadda littafan suka nuna ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwar imamun nawawi hijira ta ɗari shida da saba'in da shida daidai a wannan lokaci duka duka shekarun a duniya ba su wuce arba'in da biyar ba Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa ta hanyar ilimi mai albarka to wannan ɗaya ne daga cikin littattafansa. littafin riyadu salihin littafi ne da ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a babuka na koyar da mu'amala a babuka na koyar da halayya dan tace halayen mutane daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawan hali mummunan hali kamar rowa kishiyarsa kamar tsoro kishiyarsa jaruntaka kamar riya kishiyarsa ikhlasi kamar ayyuka na sako kishiyarsu duba da ayyukan sa'a imam an ya wallafa wannan littafin ne dan saboda annan babu kan kamar yadda bayani zai zo cikin littafin illa illa da kidai kai tsaye za a shiga cikin muqaddimar littafin bayan ya ji kuma da ta alhamdulillahi al-wahid al-qahhar al-aziz laili ghaffar mukawwil al-layl 'ala an-nahar tazkiratan li ulil al-qulub wal absar wa ma'ana ya goye tabbata ga Allah da alqahar kaɗaitacce wanda yake mai rinjaye cikin al'amuransa mukawwiril layli ala naha shi Allah ta'ala ne wanda yake nauyi wato ainihin akan yini tazkiratan li ulil qulubi wal absar ubangiji ta'ala ya kaddara lullube hasken rana da duhun dare dan saboda suna taswa ga ma'abuta zukata tunatarwa ga ma'abuta basira wa tafsiratan lidawul albani wal ba, domin wayar da kai ga duka ma'abuta hankula ma'abuta lura allazi aykada min khalqihi man istafahu fadahadahu fi hadhihi ad ubangiji ta'ala ne wanda yake farkar da wadansu zababbu cikin bayansa fadahadahu fi hadhihi ad ya sanya su suka zanto masu zuhudu a cikin wannan rayuwa ta duniya Abin da ake nufi da zuhudu ba wai gudun abin da Allah ya halatta ba a'a wadatuwa da abin da yake dolan rayuwa ba tare da kutsa kai ko ta garza cikin abin da yake nafilan rayuwa kada a ce zuhudu mutum ya dauka shine ya nisanci mai daɗi ta fuskar abinci ko mai daɗi ta fuskar sha ko kyakkyawa ta fuskar tufafi ta waɗannan ba shine zuhudu ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son turare yana son nama akuya yana son zuma sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi tafiya akan rakumi dan shi ne mafi ingancin kayan safara daga gari zuwa gari a zamanin sa ban yi sai ba zan tafi ba kan rakumi bari in tafi a kasa dan zuhudu ko don gudun duniya amma abin da ake nufi da zuhudu shine da ka samu na halal kar ya shagaltar da kai lalle yi kokarin neman halal ɗinka amma idan ka samu dolan rayuwa to na rayuwa ko ba tilas ne ba wannan shine zuhudu wa ida وتغنهم بمراقبته ta'ala ya وبنجي تعالى يتجلسد دباين سنجري wajen muraqaba ta sati na kiyaye dokarsa da takatsantsan wajen maganganunsa da ayyukansu da kuma dimantar tunani kan dukkan abin da suke faɗa ko suke aiwatarwa cewa wani irin sakamako zai biyo baya a gobe kiyama wa mulazamatul ittiqad wal ittika kuma Allah ya dace da su wajen lizantar sauraron wa'azi wajen lizantar tintintini wa waffaqahum lid-dabi fi ta'atihi wa ta'abbu bi lidan qara kuma ubangiji ya datar da su yayi musu gamdakatar dan saboda lizinta akan yi masa da'a da kuma yin tattali lidan qara domin gida na dindin sai shine gidan lahira wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu dar al bawa kuma Allah ya datar da su suka zanto masu taka tsantsan da kaucewa dukkan abin da zai fusatar da ubangiji abin da zai iya wajabtar da shiga cikin gidan halaka ne gidan wuta Allah ya kare wal muhafazati ala zalika kuma Allah ya datar da su suka zanto masu kiyayewa kan wannan tsari a tagayyul ahwali wal adwa tare da canjuwar hali ko yanayi ma'ana lokacin da suke cikin fushi maganarsu da ayyukansu da'a ne ga Allah lokacin da suke cikin yarda da walwala maganarsu da ayyukansu da'a ne ga Allah tsananin walwala ba ta sa su yi sako kamar yadda tsananin rayuwa ba ya sa su fi ba yayin da bawa ya samu da zunta barki madaidaici cikin halaye guda da yake kishiyoyin juna to wannan ya dace wa ajmalahu ahmaduhu ablagha hamdan wa azka bala yake ina godiya ga Allah mafi isuwar godiya mafi sarkakon godiya wa ajmalahu wa alma mafi gamewar godiya mafi hauhau karim na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta'ala wanda shine albarrul karim wato mai kyautawa da bayansa mai baiwa sannan ko mai karamci gare su ar-rahmanur rahim mai jin da tausayi gare ni wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu malaka ina shaidawa cewa lalle shugaban mu annabi muhammad bawansa ne ko manzon ne wannan sune manyan siffofi guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bukata saboda kowace siffa ka siffanta shi da cewa shi abdu ne bawa ne ga Allah ka siffanta shi da cewa shi rasulullahi ne ko manzon Allah ne waɗannan siffofi guda biyu su ne abin da suke tabbatar da tsayuwa kan asirar mustaqim mutumin da duk ya cewa matsayin manzon Allah abdu ne ga ubangijinsa matsayinsa kuma rasul ne ga ubangijinsa to wannan ya dace da tafarki mu ne domin wannan shine tsakatsakiya kishiyar tafarkin yahudu game da annabawansu kishiyar tafarkin nasara game da annabawansu yahudu sun mu'amalanci annabawa mummunar mu'amala ba sa kudurcewa a zuci wannan annabi ne dan aike daga wajen Allah da haka sai suka yi wa annabawa da fadi suka yi yunkurin yi musu izgili da rashin kunya har ma suka kashe waɗansu daga cikin annabawan Allah kamar Zakariya alaihi salam kamar dan Aya kamar yadda suka yi yunkurin kashe annabi Isa har ma suka yi da'awar kashe su kashe shi Allah ya kare ta cikin alqur'ani cewa wa qawlin inna qatalna masiha Isa ibn Maryam rasulullah Allah cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah da da'awar su cewa sun kashe shi Allah ya kare su cewa shine ne suke kayan sa to kaga mu'amalar yahudu game da annabawa mu'amala ce ta yi wa annabawa izgili da mayin kurin far musu da ya musu ta'addanci kishiyar haka nasara mu'amalar su game da annabawa mu'amala ce ta daukar annabi har a daidaita shi da matsayi na ubangiji dan da suna itikadin annabi Isa alaihi salam menene suna yi gadin ko dai dan Allah ne kamar yadda wadanda suka ce ko su ce a'a salisu salata na ukun alloli biyu ne an fahimta ko shine na ukun su ko kuma su ce a'a shi din ma shi ne Allah gaba dai kungiyoyin kirista ɗin nan rassan su ko tushen su guda uku ne imma wanda suka ce annabi isa shi Allah ne Allah ce lakad kafara allazina kalo inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko wanda suka ce shi dan Allah ne wa qala al-yahud uzair ibn allah wa qala an-nasara al-masih ibn allah ko wanda suka ce shi na ukun alloli ne guda uku wato maryam Allah Allah Allah kuma annabi isa Allah da lakad kafara allazina kalo inna allaha thalithu thalatha to kaga da tafarkin yahudu na yin jafa'i ga annabawa da tafarkin nasara na daukan annabawa a kai su matsayin Allah waye da ce da dare. to shi yasa tafarkin musulunci shine tsakatsakiya idan ka ce abdullahi kenan shi ba Allah bane ba idan ka ce rasulullahi kuma cikin mutane shi ba ga magari ne ba manzo ne da Allah ina ba da goma to to shine addinin musulunci ya zanto addini na tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida lalle ana girmama annabawa ana fifita su ana darajanta su amma duk da haka ba a kai su matsayin Allah da haka kowane annabi ya ce Abdullahi a ce kuma Rasulullahi ina ba za yi son da kyau yace ina ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma bawansa wa habibuhu wa khaliluhu ina tabbatarwa masoyinsa ne kuma khalifinsa ne badajinsa ne alhadi ila siratul mustaqim kuma shi mai shiryar da mutane ne mai yin kira ne zuwa ga da shi wa da'i ila dinin qawim mai kiran mutane ne da wa'azi zuwa ga addini ne take salawatullahi wa salamuhu alal nabiyina da kuma sauran annabawa gaba ɗayan wa ali kullin da iyalin kowanne cikin annabawa wa sa'ir salihin da sauran bayan Allah wa Mabuɗi mabudin kenan da yake sai bayani sai dai amma ba amma bayan abin da kuka ji a baya faqad qala Allah ta'ala hakika Allah ta'ala ya riga ya faɗa cikin littafin sa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun hakika ban halitti mutum ba ba halitti aljan ba illa liya'budun sai dan su bauta ta min ni kadai inda Allah ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yusaymun ba na bukatan wani arzutawa daga gare su ko ba na bukatan su bambanci tsakanin mulkin Allah da mulkin mutane mulkin mutane duk inda ya kai ga bunƙasa duk inda sarki ya bunƙasa duk inda sun ta bunƙasa ba ta cewa ta yafe haraji sai ta karɓi haraji daga wurin kamfanoni sai ta karɓi haraji daga daidaikun mutane sai ta karɓi kuɗin kasuwa da kuɗin shiga ta kaga tana buƙatar mai kenan a arzuta ta sarki kuma yana da gandun sarki ko wanda ake zuwa a yi masa noma kaga yana buƙatar a ciyar da shi kenan a ce dan adam shi duk yadda ya kai ga kamala kamala akwai na kaso a cikinta tun da yana da buƙata amma kamalar Allah ita ce kamalar da babu nakasu a cikin dangi baya bukata da haka yace ma uridu da min rizqi ba na bukatar su tara mun arziki wa ma da an yusimun ba na bukatar su ciyar da ma ne ce wa ta tasrihum bi annahum kulli kula ibada wannan bayani ne karara cewa bayi an halitta su dan ibada fa haqqa alaihim al bi ma kulli lahu da haka sai ya dace gare su su kula da abin da aka halitta su domin sa shine ibada wal iradu an hudud duniya bis hada. ya dace gare su kuma su kawar da kai daga sauran waɗansu kwaɗayi na rayuwar duniya wannan kawar da kai din ta hanyar zuhudu irin da ya dace da shari'a fa inna na fadin la mahallu ikhlas da ita duniya gida ne wanda yake na karau ba gida ne da dindindin ba wa markabu uburin la manzil hubur wato wani ma'ayi ne wanda tsallake shi za a yi a wuce ba zama ba gida ne na zama ba na dindindin ba gida ne na farin ciki ba wa mashra'un Salim. la mawtin dawa ita duniya titi ne wanda ake haduwa sannan a rabu la mawtin dawa ba kasa ce ta zama na dindindin ba bali hadha kana al min ahliha da haka sai ya kasance farkakku cikin bayan Allah cikin ma'abuta duniya humul hubbad sune masu ke gantuwa da ibada wa a'kalun nasi fiha humul zuhad wanda suka fi kowa hankali sune masu zuhudu قال الله ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa سفن siffanta duniya da irin kawar da ke cikin ta inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama Sani dai kadai kwatan kwatan rayuwar duniya tamfar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalafa bihi nabatul ardi sai tsiro da ke fitowa daga cikin kasa ya garwayo da wannan ruwa mimma ya akula nas wal an'am daga cikin dangin tsiron da mutane ke ci da dabbobi sai ya sa ƙasa sai ya banya kore tar gwanin ban sha'awa hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har ya zuwa lokacin da ƙasa ta dauki kyalinta wa zayyanat ta fi ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ma'abuta cikinta suka tsammaki su kan shi kenan sun rabauta su masu iko ne su juya duniya yadda suke so ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu ya zo musu a wani lokaci na dare ko rana faja'alnaha hasidan sai muka mayar da ita kasa din ta zanto a bar girbewa ka allam tagana bil am kamar da dai je ba ta taba tabbatuwa ba kazalika nufassilu ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi billa billa dake dake li qaumin yatafakkarun da mutanen da suke ma'ana matsayin rayuwar duniya kamar matsayin alakar ruwan sama da kasa idan damana ta zo ruwa ya sauka kasa ta fitar da dangin tsirrai kwarratar gwanin ban sha'awa banya kayan abinci yayi da sauran amma da sauran ruwan sama ya da mana ta riga ta wuce da zarar ruwan sama ya da mana ta kau sai ga wannan kasa ta goce amfanin gonan ya goce yana kore ya zama ruwan dorowa ana nan sai zama karmami wanda iska ke jiba ke da to kamar haka ne duniya sai ta cika da ado Allah zai take haka duniya take ba gidan goma bane ba sai ta gama cika da ado inda babu titi an yi titi inda ake da tsohon titi an yi sabo gidan kasa an rushe an yi na suminti komai sai ta gama cika da ado sannan Allah ya fitar da su ce sa masu hankali duk yadda ta kai da ado duk yadda suka same ta ba ta mantar da su lahira sun riga sun san cewa duk yadda kake jin daɗin duniya inda an kyale kama ba a ce ma a kwace maka ita ba abu guda biyu zai kawo maka cika tsufa mutuwa tsufa mutuwa da kana ɗan shekaru talatin arba'in arba'in da biyar hamsin sai kana jin daɗin rayuwa da ka kai sittin ka fara gangara gishiri ya fara canjuwa dan sanin sa kan harkar haka sukari haka zuma haka farfesu ko menene ya fara canjuwa da zaran ka kai saba'in tamanin sai ka cewa ka fara zama kaya hatta ga mutanen gidanka banda makwata banda sauran abokai to haka duniya take da haka ba ta kamata ta gantar da mamba da mutum wal ayatu fi hadha al ma'ana kathira malai sai ayoyi a wannan ma'ana suna da yawa wa laqad ahsana al qail hakika mai magana ya kyauta da yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبحا wani mai hikima ne ke cewa inna lillahi ibadan fudala lalle ubangiji ta ala yana da wadansu bayi masu basira masu kaifin hankali shine fudala jam'i na fadil sallafu duniya sun yi wa duniya saki uku wa khaful sun tsoraci fitinar ta nazaru fiha sun yi kallo cikin duniya sun yi nazari cikin lamarin duniya falamma alimu yayin da suka gane cewa annaha laysat li hayyin watana ita ba gida ne na dindindin ba ga rayayye da aluha luddatan sai suka mayar da duniya tamfar wani teku mai sumbe mai ambaliyar ruwa wattakazu salihan a'mali fiha sufuna su karɓi kyawawan ayyuka a matsayin shine kwale-kwalen da zai fitar da su daga wannan cikin daga kun kiba cikin wannan kudu malin ce fai zaka na halu ha ma wasa suhu idan halin duniya shine abin da na siffanta maka wa halu na wa ma kuliku na lahu ma kaddamtuhu mu kuma halin mu da abin da aka halitte mu domin sa shine abin da na gabatar maka fa haqqa mu mukallafi an yadhhabu bi nafsihi madhhaba madhhab al akhyar ya dace ga dukkan wanda yake mukallafi mukallafi shine dukkan mutumin da yake da siffa guda biyu farko ya balaga na biyu yana da hankali mutumin da bai balaga ba ba a kiransa mukallafi dokokin musulunci ba sa hawa kansa a doni mutumin da ya balaga amma baya da hankali yana da tabuwa a cikin kwakwalwarsa sai kuma ba mukallafi ba. dan ka ya dace ga dukkan wani mai kallafi mukallafi an ya zama bi nafsihi mazhabal akhyar ya tafiyar da kansa a matafiya ta zabakon mutane wa yasluka maslaka ulil nuha ya riki tafarki irin tafarki na ma'abuta hankali wal absar ma'abuta basira wa yata'ahhab lima ashartu ilayhi yayi tattali ya yi tanadi domin abin da ne masa isharar dare wa ya hatamma limanan bahtu alayhi ya kula ya bayar da muhimmanci game da abin da na fadakar akan kansa cikin abin da ya wuce baya wa aswa tariqin lahu fi mafi dacewar hanya da za ta tsora shi akan haka wa arzidu ma yasluku min al-masalik mafi dacewar tafarkin da zai rika cikin dukkan wadansu tafarkai التأدب بما صح عن نبينا ya الأولين ya koyar da kansa ستبيبو daga irin abin da ya inganta daga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban na farko wal akhirina shugaban na karshe wa akramis sabiqina wal lahiqina mafi darajan waɗanda suka gabata mafi darajan waɗanda za su nan gaba salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyina Sai da amincin Allah ya tabbata gare shi da sauran annabawa wa kad qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya riga ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan ayyukan da'a da ayyuka na tsare dokar Allah wa saha an alihi wa ya tabbata daga manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana fi auni Allah madaukakin sarki yana cikin taimakon bawa matukar bawan nan ya limanta cikin taimakawa dan uwansa wa annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya shiryar da mutane kan aikin alkhairi yana da kwatankwacin ladan waɗanda suka yi aikin alkhairi ko mun yawan wa annahu qala kuma ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqutu zalika min ujurihim shay'a wanda bi yayi kiran mutane zuwa ga wata shiriya wani aikin alkhairi daya yana da kwatankwacin ladan adadin mutanen da suka ji kiran suka yi aiki da shi la yanqutu zalika min ujuri a hakan ba zai rage ladan su ba su da za su samu a matsayin su na masu aiki za a ba su ladan su na sun yi aiki a ɗauki adadin ladan su kuma a ba mutumin da ya kira su kan wannan aiki waɗannan hadisi dukkan su ingantattu ne wa annahu qala li ali radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu ya faɗa wa ali bin abi talib yace da shi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na yace wallahi annabi ya san duk abin da zai faɗa gaskiya ne amma da tabbatarwa yace wallahi ina rantsuwa da Allah ubangiji ya shirye da mutum ɗaya tas ta hanyar ka khairul laka kifa alkhairi a gare ka min umrun na'am sama da jajayen rakuma dan jajayen rakuma so da irin rakuman da laraba suke alfahari da su a da su ne ake ganin mafi tsada mafi darajar dukiya a da wato shine mafi kima dukkan wata duniya da mutane ke tsammanin samun sa fara aitu an ajma'a muktasara yace da abun haka ne sai na ga ya dace in tara wani takaitaccen littafi min al-ahadith sahiha wanda ya kunshi hadisai sahihai mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah wanda zai kunshi abinda zai iya zantowa ta farki na dukkan wanda ya riko da shi zuwa sa wa muhassilan li adabihi al-batinati wal-zahira littafin da zai kunshi zai tabbatar wa mutum irin ladabban da ya kamata ya ladabci da su na zahiri da basu laduba wanda suke na zahiri wato kamar ayyuka da mutum zai na zahiri wanda mutane mutane ke gani laduba waɗanda suke na batini shine kamar abin da mutum zai kulle a zuciya wanda babu wanda ya sani sai tsakaninsa da ubangijinsa yace babban abin da nake so in kira jami'an litarki wa tarki kuma dan take littafin ya zanto ya kunshi kwadaitarwa game da gidan aljanna ga masu aiki na gari wa tarki da tsohon taswa game da gidan wuta ga masu aiki na barna wa sa'ira anwa'i adabis zai kunshi sauran nau'ika kala kala daban na ladubba na dukkan mai sun yarke tafarki zuwa ga Allah min hadisi zuhudi kamar hadisan da suke nuna gudun duniya wa riyadatin nufusi kamar hadisan da suke tace dattin da ke cikin zukata kamar hasara da ganin kyaki da sauransu wa tahzibul akhlaqi da kuma hadisan da suke tace halayyar mutane kamar daga ruwa mutum ya zama mai kyauta kamar daga fushi mutum ya zama mai hakuri wa taharatul qulubi da abin da ke ke zukata wa ilaliha ya magance abin da suke fama da jinin cutuka wa siyanatul jawahi da abin da zai zanto tsaro ga gabban dan adam wa izalati wujadiha da kuma kautar da dukkan wata karkata ta gaban dan adam wato wajen halayya wa ghairu zalika min maqasidil arifin da wannan haka cikin wato ainihin maqasid wato manya manyan manufofi na al-arifina mutanen da suke cikakkiyar masaniya game da ubangiji su da hanyar dacewa da sanu yanzu ana imamun nawawi yana mana alƙawarin ga abin da ta tafi kaɗan daga cikin abin da ta tafi kuma ya ce dukkan hadisan da zai kawo hadisai ne sai da su hadisai a da nan malamai na kasa hadisi gida biyu daga karshe kuma malaman hadisi na karshe suna kasa hadisi gida uku masu kasa hadisi gida biyu sukan ce hadisi shine sahihi da da'ifi akwai hadisi ingantacce akwai hadisi kuma da'ifi wato kenan hadisai guda biyu ne kawai waɗanda suka zo daga karshe kamar da kan imamu bukari da imamu tirmidhi zuwa abin da biyu bayan su kuma suna kasa hadisi gida uku da ce akwai hadisi sahihi akwai hadisi hasan akwai hadisi da'ifi to da hadisi sahihi da hadisi hasan dukkanin cikin abin da ya shafi aqida cikin abin da ya shafi ibada cikin abin da ya shafi mu'amala hadisi yi ba a hujjar shi kare din to dan haka yayin da yace zan tara hadisai sahihai kamar yana magana da yaran malaman da ne idan yace hadisi sahihi har hadisi ya fara yake yana nufin abin da zai tara na hadisai ke to sai dai wannan sharadi wannan alwaji da imamun nawawi ya daukan makansa bai samu dacewa da suka bai zama dacewa da suka ci ba domin me a cikin waɗansu daga cikin hadisan littafin su an samu kuma da hadisai waɗanda suka bar su wanda malamai da suka biyo bayan sa suka ci gyaran sa suka faɗakar da shi a kai amma yawan hadisan nan da aka samu wanda ake da su cewa a su duka ba su kai kashi ɗaya bisa ukun littafi ba ma'ana dai ba sa iya rage wa littafin kimar da yake da shi a matsayin sa na taska na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah duk wanda zai tafi hadisai da malamai ke da cewa kai yayin da darasi biyu ta kansu za mu faɗakar a kansu dan ya zanto nasiha ga al'umma wa yatazmu fihi yace na zantarwa kai na cikin wannan littafi Allah azkura illa hadithan sahihan ba abin da zan ambata sai hadisi sahihi min al-wadihat cikin hadisai waɗanda suke a fili ma'anar مضافا الى الكتب الصحيحه المشهورات ابن دنگتا zuwa ga ingantattun littattafai al-mashhurat wanda suka shahara wa musaddil al ba min al-Qur'an al-Aziz bi ayatin karimat yace kowane babu na kulla nace babul ikhlasi misali ko babu taubati ko babul jihadi kowane babu usaddir abwaba zan bude kowane babu daga cikin babukan wannan littafi min alquran alaziz da wani abu na alqur'ani mai girma bi ayatin karimat din da wadansu ayoyin su zama mabudin babin sannan in kawo hadisi a bayan wato wannan akwai gwanin da cikin kurai da kowane babu sai ya bude shi da wadansu ayoyi daya biyu uku ko sama da har ko kasar haka sannan ya kawo hadisan wa uwajjihu ma ya'tadu ila dhabtin aw sharhi ma'anan khafiyyin bi nafa'isa min tanbihat yace uwajjihu sannan kuma zan yi ado gaba ya ta ila zabtin abin da yake bukata zuwa ga wasalcewa saboda akwai sunan da idan ba a wasalce shi ba ko in ba a tago a kansa ba mutum ba zai iya karanta shi ba to abin da duk yake bukatan wasalcewa dan a karanta shi daidai aw sharhi ma'anan ko sharhin ma'ana khafiyyin da yake koyayye to duk zan yi wannan bi nafa'isa da wato ma'anoni masu tsada min at-tanbihat wanda su ku fadakarwa wa idza qultu fi akhir hadithin yayin da dukkan zana ce a karshen kowane hadisi muttafaqun alayhi idan nake muttafaqun alayhi fa ma'ana rawahu al-bukhari wa muslim a yare na ina nufin bukhari da muslim sun rawaito ba sai na ce rawahu al-bukhari wa muslim ba sai in ce da kai muttafaqun alayhi wa arju in tamma hadha kitabu ina fatan in wannan littafi ya cika an ya kuna sa'iqan lil mutane bihi ila khairat ya zanto yana ingiza duk wanda ya riko da shi ya kula da shi zuwa ga ayyukan alkhairi hajizan lahu an anwa'il qaba'i wal muhlikat ya zanto ya zanto shamaki ga dukkan wanda ya kula da shi wajen ya ana shi fadawa cikin nau'ikan munanan ayyuka masu halkarwa wa ana sa'iran akan in tafa bi shay'in ina roƙon dukkan wani dan na musulmi da zai amfana da wannan littafi an yi da uwali yayi min addu'a ta gari wa li walidayya yasa na cikin addu'a wa mashayikhi da malamaina na sa'ir wa sa'iri ahbabina da sauran masu kaunar mu wal na ajma'in da musulmai gaba daya wa ala allahi karim ga Allah wanda yake mai karanci dogaro na yake wa ilaihi taquludi ya zuwa gare shi ne na mika al'amari na wasu nadi har kuma madogara ta wa hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni ma da abin dogaro wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil illa billahi al-aziz al-hakim wannan shine mabudan littafin yanzu nan gurin ya ba mu haske kan me yake so ya dasa mu kai tsaye sai mu fara da babi na farko babul ikhlas wa ihdarun niyya babul ikhlas wa ihdarun niyya wannan babi ne da ke koyar da ikhlasi da kuma halarto niyya idan an ce al-ikhlas wato shine tsarkake niyya din yin niyya domin Allah yayin da zaka ce ko ka aikata ya zanto manufarka ba muna nawa wani ba ko faranta wa wani ba duk wanda zai wani aiki ko ya faɗi wata magana dan ya muna nawa wani kadai ko dan ya faranta wa wani kadai ko dan ya dace da yaban wani kadai to ba ya da ladan komai wajen Allah babban abin da ake bukata shine ka tsarkake ka cikin maganganunka da ayyukanka yaban mutane baya kara ma himma akan himmar ka ta da kutewartu wasu ba ta dakatar da kai akan abin da kai ne yi na alkhairi to wannan shine ikhlasi ka kyautata wa mutane ka yi duk abin da za ka yi don neman yardan Allah shi kadai wa ihbarin niyya da halarto da niyya yayin da za ka yi aiki idan an ce halarto da niyya lokacin da zan fara wani aiki na alkhairi zuciyata ta labarta min wannan aikin alkhairin ina yin sa don Allah to wannan sai kara maka himma wajen idan ka fara aikin ba da baya babul ikhlas wa ihbarin niyya babin da yake koyar da ikhlasi da halarto da niyya fi jami'il a'mali a cikin dukkanin ayyuka wal aqwali da maganganu wal ahwali da kuma dukkan wata halayya al barizati wal khafiyya irin waɗanda suke sarari ko waɗanda suke koyi qala Allah ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ya fara cika mana alkawarin sa kowane babu zai buɗe da ayoyin alqur'ani mai girma ayar farko tana cikin suratul qayyima ko suratul lam yakun Allah ce wa ma umiru illa li ya'budullah su mutane ba a umarce su da komai ba illa ya ya'budullah sai dan su bautawa Allah kaɗai. mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini gare shi Allah to abin da ake nufi tsarkake addini yin kowane irin abu da ya shafi addini din dan Allah kadai wannan kaga ya fice cikin duniya ke wa yuqimu salata su kuma tsayar da sallah wa yu'tu zakka su kuma bayar da zakka wa zalika dinul qayyima yin haka shine addini mai daraja shine addini mai kake wa qala ta'ala na a hunafa na nake tsarkake hunafa wato suna masu miƙewa zuwa tafarki madadaci hunafa jam'i ne na hanif idan an ce alhanif shine mutumin da yawa kowane irin tsari ta waye sai tsarin Allah mutumin da ya bazanta daga dukkan wata hanya sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai to da wannan aka umarci ka mukhlisin al din zan masu kebance addini ga Allah hunafa suna masu tsayuwa akan tafarkin Allah kadai wa yuqimu sala kuma su tsayar da sallah wa kuma su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima yin haka shine addini wanda ke cikakken addini wa qala kuma Allah madaukakin sarki yace lan yanala Allah ruhumuha wala dima'uha to nan ya wannan wala diba'u wato daba'in littafin ya bambanta daga wannan daba'a zuwa wata daba'a wata za a ga sun kawo ayar dan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sannan lan yanala al-umma haka ne ko to wata kuma za a kawo lan yanala Allah al ba tare da an kawo dan tanadul birra ba muqaddara wanda ya kawo lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abinda wannan aya take nufi tana cikin daidaikun ayar suratu ali imran tana cikin ali imran ubangiji ta ala ce lan tanalul birra ba za ku taɓa dacewa da aikin da'a ba domin albirra waɗansu malamai sun fassara shi da aikin da'a albirra waɗansu malamai sun fassara shi da aljanna idan an fassara shi da aljanna sai zan to ma'anar sa lan tanalul birra ba za ku taɓa dacewa da gidan aljanna ba hatta tun su masu ma har sai kun ciyar daga cikin irin abin da kuke waɗanda suka fassara shi da da'a kuwa suka ce lan tanalu birra ba za ku taba dacewa da aikin da'a ba wanda ya fi zama abin kauna wurin Allah hatta sun fiku har sai kun ciyar min ma su hifo daga cikin irin abin da ku abin da ke yayin da zaka bayar da abu ya zanto kana cikin sha'awar sa san shi ne ka dauka ka bayar dan neman yardar Allah ba sai bayan ka wada da shi ba ina fata mu yayin da zaka bayar da tufafi irin tufafin da kake fita kai ado da shi kana jin daɗi idan ka fita a ganka da shi daidai lokacin za ka ɗauka ka ba wani ba sai kai ma ka faɗa da shi yayin da za ka bayar da abinci daidai lokacin da kake bukatansa ba sai bayan ya lalace ba za ka bayar ka bayar kana da bukatarsa to shine ka bayar dan neman ya tafi amma bayan ka wadata da shi kama ya zama maka kaya ne riga ce bayan hannun ta ya riga ya mutu wuyan ta ya riga ya mutu nan ta tsage tadda ta fara dariya a nan gwiwarta sai ka ɗauka kuma za ka bayar a wannan lokacin kai ma ka san ba za ka iya fitar da shi saboda haka wata samu wajen Allah ba zaki sauran kaya to a daidai lokacin da kake bukatar abu za ka shi yasa hadisi ya tabbata cikin bukari lokacin da wannan aya ta sauka sai abu talha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya shartanta mana ba za mu dace da aljanna ba har sai mun tare daga cikin abin da muka fito yace to duk cikin dukiyata babban abin da na fi kauna shine gona ta da ake kira biruha wata gona da suke cike da dabinai da sauran dangin kayan abu saboda da daɗin ruwan sa manzon Allah na neman izini ya shiga cikin jeje ya sha ruwan da ke cikin rijiyar yace to duk cikin dukiya ta ba abin da so sama da wannan gonar dan da kuma bai kima tun da ko ba za a dace da aljanna ba sai an tarda abin da ke so ga wannan gonar ta ta inda Allah ya ce ka saka yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi rabawa wani da wani da wani ya ambaci a cikin danginsa yace domin sadaka da zaka bai wa miskini gaba garin miskini sunan ta sadaka amma idan ka bayar da danginka makusanta lada biyu za a baka ga sadaka ga sadaka zumunci shine ma'anan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kuma karanta lan yanala Allah ruhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wannan tana cikin ayoyin suratul hajj tana cikin jerin ayoyin da suke magana dangane da dabbobi da ake yankawa na hadaya ga wanda ya je aikin haji ko na layya ga mutumin da yake zaune a gida bai je aikin haji ba mutumin da ya je aikin haji zai yi tamattu'i ko zai yi kirani dama akwai hadaya da aka sanar da mutum zai yi ba mattai sana min alhadi zai yanka abin da ya saukaka wato na hadaya ko rago daya ko biyu ko uku abin da ake so dole ne ya hadaya din amma ba iyakance masa adadin abin da zai yanka ba ya fara daga rago daya zuwa abin da ya sama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yaje aikin haji ya yi kirani ne da yin kirani kaga dole sai hadaya saboda ya fi kowa kyauta da kuma dari ya yanka ina jin babu da wani alhaji akan ko Abuja da yaje yakin haji yanka da ko ko biyu manzon Allah da kuma dari sallallahu alaihi wa saboda ya fi kowa kyauta cikin bani adam sallallahu alaihi wa to sai Allah ke cewa waɗannan dabbobi da ake yankawa in ma na hadaya a aikin haji ko na layya ga masu zaman gida lan yanala Allah alhumuha naman su baya isuwa wurin Allah wala dima'uha haka jinin su baya isuwa wurin Allah ma'ana ba yawan abin da ka yanka Allah ke kallo ba ba yawan abin da ka zubar na jini Allah ke kallo ba walakin yanalu takawa min abin da yake sazuwa wajen Allah shine takawa da ke cikin zukatan kyakkyawan niyyar da kuka yi wani ya iya zuwa ya yanka rakumi biyar ba da kyakkyawan niyya ba don ya burge sauran yan uwansa attajirai ya zanto ba da ladan komai wani ya zo ya yanka rago daya irin kasu durudin nan ya dace da lada wajen Allah da haka ba yawan naman Allah ke kallo ba ba yawan jinin ba kyakkyawan niyyar da ke cikin zuciya ma'ana duk abin da zaka yi komin yawan sa in ba kyakkyawan niyya to ba za a karba ba amma idan ga kyakkyawan niyya kuma abu ya waita to ya zanto nurun ala nur wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ka ce da su in tukfu ba fi sudurikum idan kuka koye abin da ke cikin sukatanku ba ku bayyana ba aw budu ko kuka bayyana shi duk ɗaya ne dai a wurin Allah ya alamu Allah Allah yana sanar da ma'ana kamar ubangiji ala na faɗa mana cewa abin da duk zamu koyi na kyakkyawan niyya ko mu bayyana na kyakkyawa ya sani zai kyakkyawan sakamako a kai abin da duk zamu koyi na mummunan niyya ko mu bayyana haka ya san shi kuma zai sakamakon da ya dace a kai wato ayar nan take tana iya zama alkawari ga masu aiki na gari tana iya zantowa barazana ga masu mummunan niyya qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa an amir al-mu'minin abi hafs hadithin farko shine hadithin amir al-mu'minin wa an amir al-mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab ibn al-fayl ibn abd al-uzza ibn riyah ibn abdullah ibn qurb ibn zarah ibn adi ibn ka'ab ibn al-ayy ibn ghalib al-qurashi al-adawi radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga amirul mu'minin wato sarkin mu'minai sarkin mu'minai din shine abi haf haf ɗaya ne daga cikin 'ya'yansa. ana masa alkunya a ce baban wani ita alkunya a ce baban wani wato abu ne abin so a wurin larabawa da musulunci zo kuma ya tabbatar da shi ne mutum ya zanto yana da alkunya ka danganta kanka zuwa ɗaya daga cikin ƴaƴanka ko mu ce Abu Abdullahi in kana da Abdullahi ko mu ce Abu Musa in kana da Musa ko mu ce Abu Umayr ko Abu Umar wannan dukkan su mustahabi kai mustahabi ne hatta gauro wanda bai taɓa yin aure ba ya halatta ce Abu Wani a ce ya sunan ka Abu Abu Man ya ce Abu Ammar <laughs> ga duk bai taɓa yin aure ba ko wanda bai taɓa yin wa ba zai iya yin alkuliya saboda da Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi na mata alkunya ya ce mata ummu Abdullahi tare da wata bai ba sai yake jingina mata Abdullahi wato dan yayarta Asma bint Abi Bakar Abdullahi ibn Zubair ibn Sawwa Amir al-Mu'minin shine Abi Hafs wato baban Hafs Umar ibn Khattab shine Umar ibn Khattab ibn Nufayl kakansa kenan na farko ibn Abd uzza kakansa na gaba ibn Riyah, ibn Abdullah ibn Qurb ibn Zara ibn Adi ibn ka'ab ibn ra'i ibn zalim wanda duka waɗannan kakannin su kenan hawa hawa al-qurati wanda yake bakurai ne al-adawi kuma kabilar su kenan ko da cikin quraytawa din radiyallahu anhu qala ki umar dan khattab sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa yace innamal a'mal sani dai kadai abinda ake nufi ayyuka ko ana kirga ayyuka ne bin ya tare da niyoyin aiki kadai wanda babu niyya a ciki baya zama aiki dole kowane irin aiki sai mutum ya sa niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa kuma lalle kowane mutum na gare shi irin abin da ya maniyya din abin da kai maniyya shi zaka samu idan ka yi niyya ta gari ka dace da sakamako na gari a wajen Allah idan ka yi niyya ba ta gari ba sakamakon shi ma ya zanto ba na gari ba a wajen Allah faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda hijrarsa ta kasance ya zuwa ga Allah ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to lalle hijrarsa ta tabbata ta Allah ta tabbata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wanda hijirarsa ta kasance domin wata duniya da yake bukatan ya same ta a aw imra'atin yankihuha ko wata mace da yake sa ran aurenta sai hijira saboda ita fa hijratuhu ila ma hajara ilai to hijirarsa tana karkata zuwa ga abin da ya hijira sun nan domin ta in yayi dan Allah ya dace da lada a wajen Allah in yayi dan wata manufa ta duniya to hijira ta tafi a can babu lada a wajen Allah in ya samu wannan abin ki kadai ke in bai samu wannan abin shi kenan kuma ya tafi goma da goma muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muttafaqun ala sihhatihi wato an ittifaqi kan ingancin wannan hadisi rawahu imamul muhaddisina manyan malaman hadisai shugabannin masu hadisi guda biyan nan suka rawaito na farkon abu abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn barzizba al-sufi al-bukhari wato shine al-imam al-bukhari ana wato mutumin garin al-bukhara وابو الحسين ما رويت حديث النبي كيني ابو الحسين انا مسا الكنيه ابو الحسين كيني مسلم ابن الحجاج ابن مسلم البشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابه وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم البشيري وهو قبيله سكينه النيسابوري اغلى النيسابوري رضي الله عنهما دكا زامتي الله تفتح لسوبين سن رويت وانا حديث في كتابيهما كيني تفهم بيوم imam al-bukhari cikin littafin sahih al-bukhari imam muslim a cikin littafin sahih muslim allazainu huma wanda waɗannan littafai nasu guda biyu su ne mafiya ingancin littafi da aka wallafa a duniyar mafiya ingancin littafi a duniyar hadisi littafin sahih al-bukhari الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله المسند من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه sannan na biyu aljami'u sahih na imamu muslim waɗannan sune mafiya ingancin littafi a duniyar hadisi wannan hadisi magana a kansa za ta bi ta hanya daban-daban hanyar farko dai menene dangantakar hadisin da babin dan yana magana akan babin al-ikhlas wa ihdarun niyya dangantakar hadisin da babin asali tana cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma lalle kowane aiki yana tare da niyya kuma lalle kowane mutum abin da zai samu shine abin da ya niyya. abin da ke idan mutum ya yi niyya ta gari sai ya dace da sakamako na gari in bai niyya ta gari ba ba kuma zai dace da sakamako na gari ba shine wa inna ma li kulli mar'in ma yanzu wannan na nuna kowane irin aiki sai an matsariya to ita niyya din nan tana alaka da kowane irin aiki na ibada yamma aikin da za a yi da baki kadai kamar zikiri kamar salatin annabi kamar hailala kamar istighfari dukkan sa dai yana bukatar niyya kamar aikin da za a yi da shi ne kamar sallah kamar aikin haji kamar ziyartar yan uwa kamar zakka da mutum zai cire cikin dukiyar sai baya dukkan kowane irin aiki yana bukatar niyya ita kuma niyya wata abati da ake furta ta da zuciya ba a furta niyya da baka dukkan ibada da zaka yi ko sallah ko azumi ko aikin haji ko zakka ko istighfari ko hailala kowane irin aiki zaka yi zaka kudurce ne a cikin zuciyarka ga abin da nake nufin zai alal misali za ka yi sallar isha'i yayin da ka taho daga gida ka taho masallaci abin da ke zuciyarka shine mai sallah wata sallah isha'i tare da wa tare da liman yanzu ka riga ka kulla niyya a cikin zuciyarka to wannan niyyar da kai tana bambance tsakanin ibada da sauran mu'amala domin yayin da ka fito daga gida za ka kasuwa tafiya kake za ka ofis ɗinka tafiya kake sai mane za ka tafiya kake za ka masallaci tafiya kake yi me ya bambance tsakanin tafiya zuwa masallaci da tafiya zuwa ga sauran wuraren da muka ambata niyyar domin da an tambaye ka ina zaka masallaci me zan yi sallah ka ga ta babban da tafiya ka? duk da cewa yanayin tafiyar iri ɗaya ne amma niyyar da ta kunsa a cikin ka ta bambance tsakanin wannan aiki da wannan aiki haka yayin da ka zo masallaci ya zanto abin da zaka yi shine sallah ta farilla kuma tare da liman kaga anan gurin ka sake kudurce wata niyya daban shine da zaran ka kulla ita za ka yi ai ka san isha'i dole sai ba na sallah to dan haka ita niyya din nan tana bambance tsakanin ibada da mu'amala ha kuma tana bambance tsakanin ibada ta farilla zuwa ibada ta nafila ha kuma tana bambance tsakanin wannan farilla da wannan farilla domin lokacin da zaka yi sallar azhar niyyar azhar ce cikin zuciyarka lokacin da zaka yi la'asar niyyar la'asar ce cikin zuciyarka duk tare da cewa raka Allah azhar da azhar raka waye iri ɗaya ne yanayin sallar iri ɗaya ne amma abin da ya bambanta shi ne shine niyya to wannan alaƙar niyya da ayyuka ke sai alaƙa ta biyu shine alaƙar kai mai ibada din da wanda kake bauta shine Allah ya zanto ubangiji ala ya ga zuciyarka lokacin da ka baro gida ka zo masallaci sallah ba ka zo bane dan wane gana zo ba ka zo bane ba dan wane in ban zo ba wanda zai gane ban zo ba ka zo ne dan wa dan Allah shi kadai yayin da kake aiwatar da sallah yanayin ruku'i yanayin sujuda yanayin zama yanayin tahiya yanayin duk abin da kake yi ba kai bane dan burgewa ne ba kai bane dan ba wani hauki ba kai bane dan saboda wani sai dan Allah ya baka lada kaga wata alaka ta biyu da kai kenan dan niyya ta bambance tsakanin ibada da ayyuka waɗanda suke na mu'amala na rayuwa yau da gobe wannan niyyar ita kadai ba ta nuna cewa kuma aikin zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah sai kuma in niyya ta zanto domin Allah ne ina fata an fahimta yayin da mutum ya yi niyya ta ibada zan yi azhar zan yi kaza zan yi kaza da yayi sallar azhar din nan sallar azhar ta yi kuma ya sauke faralin da ake masa bashi ya rage cewa idan ya sa niyyar dan Allah kadai sai Allah ya bada lada dan kuma ya idan ya burge wani yanzu ya sauke faralin azhar ba azhar akan sa amma da lada wajen Allah ba lada wajen Allah kun bai wannan da kyau wannan shine abin da ya kamata mutum ya kalla a cikin dukkanin ayyukan sa na ibada kuma kamar yadda muka faɗa niyya a bashi sun ba a furta da a cikin sallah ne a cikin azumi ne zakka ne aikin hajji ne dukkan ibadoji gaba daya ana yin niyya ne a cikin zuci ba a furta da wannan a ijma'in malamai gaba daya ba malamin da ya saba kan cewa niyya wato ba a zuci ba kowa ya da niyya a cikin zuci da haka ba daidai bane ba ka zo sallan azhar ka ce nawaitu salatul zuhri farzan lillahi Ikisa da abin iman wannan duk wani da kake wai na yi niyyar sallan azhar dan koyi da liman kaza kaza kaza kaza wannan duk baya kaga akwai tabi da ke tarwa kasuwa majmu'un niyyat fi masail al-ibada wanda ya kunshi bayanin niyya niyyar sallah niyyar wane ne cewa ga yadda zaka yi na waitu kaza har wala har niyya biyu ake mata niyya ta farko ta sunnoni niyya ta biyu ta farillai duk wannan ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi niyya niyya abadi yayin da ka zo masallaci za ka kudurta ta a zuciya ga abin da ya kawo ka da ka san shi da zuciya abinda bakin ka zai furta shi ne kabbaran harama ta gudu sallah Allahu akbar amma ka faɗa da baki ya cewa na yi niyyar kaza wannan baya kai bismillah kai isti'aza duk wannan baya yayin da kai niyya niyya a bacci ina fata an fahimta baya ga haka abu na farko kenan abu na biyu a cikin wannan hadisi yana magana akan jabu man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda biye hijira saboda Allah saboda manzon Allah har galibi muke cewa wanda ya hijira zuwa ga Allah ya kuma ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijira za ta tabbata ga Allah ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko mun san cewa ana yin ibada ne dan wa dan Allah ne to me ya kawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can baya mun karanta wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata ala lillahi ad-din al-khalis addini dan Allah kadai yake sa menene maganar dangina hijira zuwa ga Allah dangina hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi ibn al-qayyim a cikin littafin tariqul hijratain wa babu sa'adatain ya wayar da kai kwarai a cikin game da wannan hadisi haka da littafin zadul muhajir ya wayar da kai game da wannan hadisi yace ita hijira din iri biyu akwai hijira zuwa ga Allah akwai hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hijira zuwa ga Allah wato gaba ɗaya za ka kaura zuwa ga Allah ta hanyar barranta daga shirka da tarewa wajen Allah da tauhidi hijira zuwa ga manzon Allah gaba ɗaya za ka barranta daga dukkan bid'a ka tare zuwa ga manzon Allah wajen bin sa dan saboda dukkan ibada da zaka yi tana bukatar sharta biyu kafin ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah sharadi na farko kyakkyawan niyya cewa kai wannan aiki dan wa dan Allah sharadi na biyu aikin da zaka yi ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu sharadin farko a cikin ibada ba a samu na biyu ba ibada ba ta zama ibada in aka samu sharadi na biyu ba a samu na farko ba ibada ba ta zama ibada ba dole sai an samu biyu dan haka al-hijratu hijratan al-hijratu ila Allah bit tauhid wal hijratu ila rasulillah bil mutaba'ati wa sa'a hijira zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi hijira zuwa ga manzon Allah ta hanyar wa da'a da yin koyi kamar yadda dole ka bauta Allah shi kadai to kuma dole abin banka abin banka ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yadda Allah baka sa masa kishiya wajen ibada haka manzon Allah baka sa masa kishiya wajen bi na'a da biyayya shine ma'anar hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga haka wannan hadisi yana shiga cikin waɗansu babuka na fiqh maganar cewa idan ya kasance wato ayyuka biyu sun tattaru a kanka ayyuka biyu lokaci guda sai idan kai niyya daya kai aiki ta wadatar ko kuma kowane aiki sai ka masa niyyarsa Allah misali mace ta yi mijinta ya kusance ta yanzu mai ne wanda ke abin da ke wajibi a kanta ne mai wankan jaraba kafin ta kai ga yin wanka sai jinin al'ada ya zo mata yi adadin kwanan da yake hudu biyar da sannan yi, ga wankan jaraba da akan daga kuma wankan me to idan ta yi niyya daya ta yi waɗannan wankan guda ɗaya da niyya biyu wankan ya yi ko kuma dole sai ta yi wanka guda biyu waɗansu malamai sun ce dole sai ta yi wanka guda biyu farko ta yi niyyar wankan jaraba ta yi na biyu ta sake niyya na wankan ɗauke jinin al'ada ta sake yin wanka dan an ce innamal a'malu bin ko kowane aiki yana tare da mai niyyarsa kenan idan ayyuka suka dubu niyya ma zai dame sai ta dubu tun daga ayyuka biyu ne dole kowane aiki aiki kaɗai tare da mai waɗansu malaman suka ce a'a tun da dai da wankan janaba da wankan ɗaukewar jinin haila tuffar su iri ɗaya abin da kawai yake bambanta wannan da wanda ba wai wankan jikin ba da yake bambanta su niyya to ta zo ta ɗauki niyya biyu ta yi niyyar ɗaukewar janaba da haila ta yi wanka ɗaya shi kenan magana ta gani wannan ko magana tana da matukar ƙarfi kwarai da gaske a wani ba da haka idan mace sai wannan niyyar ta riga ta ɗauke gaba ɗaya ba ka ta zo da ta ina ba ta fahimta ba ka tazara ta mutane sannan maganar wa inna ba da kullum ri'in ma nawa irin abin da mutum ya niyyata shi zai samu da ita ko malamai suke kafa hujja kan cewa a ce idan ka zo ka samu limami yana sallar asar kai ko baka ga kai azhar ba ka ji shigo masallaci kana bukatar kai azhar sai aka tashi da azhar za ka bi ko ba za ka bi suka ce za ka iya bin shi liman da sauran jama'a suna da asar. kai da kake ka shiga da niyyar hasa tun da zaka yi iri ɗaya ne idan aka yi sallama la aka dauki ta tabbata gare su kai ma azhar ɗinka ta tabbata gare ka sai ka tafi kawo da asar domin ma inda ma da kullum in kowane mutum ya dace da abin da ya wani abin da kai wani ya samu wanda ma abin da ya wani shi zai samu duk malamai suna furta wannan hadisi da haka imamu shafi'i da wannan sa cikin malamai suke cewa hadisin innamal a'malu binniyat da hadisin innal halala bayyin wa innal harama bayyin da hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min wadan su kara da addinin nasiha suka ce za su shiga cikin babi daidai har babuka 70 na hukuncin hukuncin babi daidai har babuka 70 cikin hukuncin hukuncin a takaice dai wannan shine kadan daga cikin ma'anar wannan hadisi mun gane alakar sa da babin mu da hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa a yau wa an ummul mu'minina ummi abdullahi عائشة رضي الله عنها an karbo daga ummul mu'minin ummu abdullahi ita ce aisha Allah ta kare ta a gare ta kala tati kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah ta tabbata gare shi ya ce yanzu jaytunil ka'aba yace akwai waɗansu runduna da za su zo su yi yunkurin yakar dakin ka'aba a wani lokaci da zai zo nan gaba kamar yadda su malamai suka ce waɗansu malaman suka ce a abin ya faru ne a baya annabi ke ba da labari da fi'ili mubariki za su zo su yaki ka'aba dan kawo hoton abin kamar gashi nan yana faruwa ga mai saurari ya su zo nil ka'aba a kowace da za su zo su yaki yakin ɗakin ka'aba fa iza kanu bi baida min al-ard har sai sun kasance ga baida abinda ake nufi baida wato filin kasa wanda babu tudu a cikin sa babu kuma shuka har sai sun zo farfadiya da ke dab da ɗakin ka'aba min al cikin garin makka yuksabu bi awwalihim wa akhirihim sai a rufta da na farkon su da na karshen su ma'ana sai kasa ta bude dukkan su gaba daya kifar da su cikin kasa qalat aisha ta ce qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah kaifa yuktabu bi awwalihim wa akhirihim yaya za a rufta da na farkon su da na karshen su wa fihim aswaquhum a cikin su kuma akwai waɗanda suke cikin kasuwanni ba su san ma me ya faru ba suna can suna harkokin su na hada hadar kasuwanci waɗansu sun siyo ɗamara don su zo ɗakin kaba wannan kasuwa bai sani ba wani na gona bai sani ba dan mai idan azaba ta zo sai ta shafe su gaba ɗaya wa man laysa minhum a cikin su akwai wanda baya cikin waɗanda suka zo dan ya karka ba kana sai annabi ce yuktabu bi awwalihim wa akhirihim duk da haka za a rubuta da na farkon su na karshen a kifar da kasa da su sun mai ba a suna ala niyyatihim sannan abubuwa kiyama ta kisa kan niyoyinsu wato kamar abinda Allah ke faɗa cikin Qur'ani wanda ko fitar da lafi ban nan lazina zalamu min ku khas ku ji tsoron sana wanda idan ta zo ba waɗanda suka yi zalunci kada za su kawo za su kawo wato galibi idan musiba ta zo wata annoba akwai waɗanda suke sako sai Allah ya jarraba kasa gaba ɗaya da annoba idan aka yi zannan fari aka rasa amfanin gona akwai waɗanda suke sako a sanadiyar su aka jarrabe mu da fari wani na nan kiyama lalle ki kwana yi, amma ba a ware gona su kada ya mata ruwa shi ma wannan farin sai ya yi mai sai ya tafi to haka idan wata musiba ta zo ta halakar da mutane gaba ɗaya za a halakar da mutane sai dai gobe kiyama kowa kuma ta tafi ciki wanda ya musu da kyakkyawan niyya ya tafi aljanna abin da kawai ya dandana wahalar su shine wahalar mai duniya kadai wanda ya musu da mummunan niyya duk wannan na nuna mana muhimmancin mai muhimmancin niyya muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadha lafzul Bukhari amma lafazin da ke cikin nan lafazin da Imam Bukhari na ganin sai mu dakata nan a darasi na gaba insha Allah akwai dan karin bayani game da hadisin amma za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko da muka sai Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum